الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata mu tabbata Allah salatu ya ce shi ga amincin ne tabbata Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na safo gobe gobe ya ta guniki 36 ko insha Allah ta'ala ya ci gaba da kafin daga littafin ijma'u salaf fil i'tiqad ko 2016 wuce ka wuce kalin da ya boko ko oh, mai kafin ya tashi daga littafin ijma'u salaf fil i'tiqad ko da page 45 wa shafiyin shi wal khilafatu fi quraish na ba fiya min an-nas ithnan laysa li ahadin min an-nas ayyuna zi'ahum fiha wala yakhruj alayhim wala yaqir li ghayrihim biha ila qiyam sa'a wal jihad ma bin qa'imun ma'a al بر أو فجر ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والجمعة والإيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقيا ودفع الخراج والصدقات ولا عشار والفي والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا والانقياد لمن والله عز وجل أمرك ولا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنقص بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدئ مخالف مفارق للجماعه وإن أمرك, وإن أمرك السلطان بأمر وهو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه والإمساك, الفت والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك ولا تئن الفتنة بيد ولا لسان ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين والقف عن آل الكبلة لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فير فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك أو ابتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام وتبع الأثر وتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه ولا يحب الصلاة خلف آل البدع ولا الصلاة على من مات منهم من قال من عقيدة آل السنة والجماعة جو wal khilafatu fi quraish khalifanci wa da tsakanin quraish ce yamma ne da shi musulmi ko ma baqiya minan nas itnan aduke kan ga yi zagu ba kawai ga da ke milifa an yi bono laifa li ahadin minan nas an yunazi'ahum fiha udda ya zanduru na wa ga wa da dimulki jin da zamu ci jina wala ya khuruja alaihim wa ma ci ga wa da wala ya qirru li ghairihim biha ila qiyami sa'a ko omoga diye da yato zango ci ji mulki ma ji kore shi har halbe qiyami sa'a na e ga nabi ta ga yaki ne fari in goyi musulmi ja da shi ciko da wani ce ki ga inni fil ardi khalifa daga da karkashin aya na tafsirin al-imam al-qurtubi gani bi tafsirin da bayani wa lawu ga aya ne lagun goyon da shi ade ya da shi amma zane ga aya da shi ci nan wa yi zana yi bagi nan ɗaya e, layin zage ji khalifa ko laje amir ko laje su musulunci ba ai e, ba hadis na nabi sa sallam da lai yufliha qaumun wallu amrahum almar'a ai e, za ja de rabwa da ke zane sha da na yi na zage na nan number 2 da shi suku wa sai zana ji bali jani mu. wayi zane bi hankali na wayi zane wani adili na wanda adalci na ko ji gane ko wake zane bi ilimi magbuka na إذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال سواء جمسي عجل ملكي تايتين ومدي دوكيانو annabi ya ce ga inna Allah zada wa alaikum basatun fil ilmi wa jism ce ci ilmi mai yukabu annabi ne dan ne ne wabe da shi ci da shi ci ma ko ji gane ko ta daidai shi in ba wa aga in ba musulmi da da shi gani da shi doro kakai misali gani a ga musulmi fi afirka mafi asia mafi europe ko ji gane ko mai fi afirka wani adadu shakai mai fi asia wani adadu shakai mai fi europe wani adadu shakai in bayan yi na gaza ji faruwa a gaza ya da mai a je da sha zai ninga ya da shi na mu Nigeria yi, Niger yi, America yi, Kuwait yi, Bahrain yi, Qatar yi, Saudiya yi, Zambia bin Mutu da ko laji ganewa wani ene goyi gano a da da shini amma to ba da da shini a da ke kawai jin shini ba ndo mai zando mai kontinan iri yuna zando mai na abu su da ya soya ta malami a to da cin shi ko ji gane ko tun daga wa gifo a musulmi ce da shi kamar yadda na wajifa gani zumadiya ne da sahabi shi da zamanin kula fawo shi da sauransu ka zamanin banu labasu ji nan bani labasi sai ji mulki ya fi sai da iraki da sauransu ko ji yana ko amma banu mai sai ji mulki fi sai da europe andalus ba ta musulmi za a yi gani lokaci don alabasi a sai ji mulki a ubaidiya na sai ji mulki gona ta afirka ko ji yana ko lokaci don daular osmaniya a sai ji mulki daular sofawiya masu a sai ji mulki a firambo

etinye boro ma ko da wani foro bai lafiya amma ya gado ya da shi wuci ji zalunci in ga waga ya da shi ji zalunci an lawa waya no in ji zalunci ku ci na ku e ji na soci ko e ba duwa yi e ba yi ko yi ko amma ji foro bai lembe soko ga lambe tun lembe wancin ma o ma ke kiya gan wa in annabi ga isbiru ya gaji ya akwai da ta talqauni alal hadu albuka kun ya dogun bayin fa'al kiyami na sai la ya fiye da shi musulunci bu sai la za fiye kiyan ya da shi ci musulunci bu sai la ya fiye da shi musulunci ne ma nafsi ne lawo ga kiyo dan ga ya da shi ci wani ko sai mina annabi fa sallallahu ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar sai ci ga annabu mumini maza annabu zana jali kuma ci zuman bane wajiyo sai na bakar ko tsoma istiflaf ido eh, shi ya fara kami jani wuta mi za a jani zakaza jitu zuman bu ko za jani ko ko za jamiru sannan sai na muru jin fili sai na bakar jin fili sai na muru na ko au masuru shura Allah da jali na jaga ya kwabu shura ta shara ta ta ba ta lafi ni wa mu shura bai nan good hmm? amma ga wale kawo karu na daga ɗarsu za su wale musulunci welcome yana amma to yana ne su ga ke je ya mutu na ya na na ke su ko ji now ya gaɗe shi shi wasu zanen ciwo zai bindiga da biyu ko shagun ta mulki ko a kufu ji wa ga ta yabon wa kufu ji hannun zanen daura gajen daren mulki ma no ya gaji ya mutu ta su ko ji gane ko ya gaji ya kija ya mutu ta su na ga ake kai da a lusunnati wal jama'a amma na votin su ku a legan zamani a votin wa legan ba na votin ce wuce wata na fara ko ji gane ko daidai ga ya masu zamanin mai manyan suna ziga da guba a da zai ziga jihocin wani a wani zai ga jiki wani a jiwani da ziga jihocin wani a yi gagagen democracy da sauran su kun ma ma zalla votin jin gai da besta nan yan da ya gane kiyo ya guguba gashi shi amma ga guba wata da shi za su kun gano shi a da gunci ko amma da gunci canja rato na daga na sukun wali ku ti tangi so e bo no do tani ti wanda shago wanci na lalace ci fatawar kin kibo ta kiyar jijiyar wuci mu ko jiga na ko again shin aga daga daular musulunci wanda ce liliye ga daular musulunci daga da ba da talaka ya ka zamani a nabi na da talaka ne magai daula mutum jo ci shuga nan ba mu da daula daula da shi ga faji ne ko hadi kala kaza hadi da fuka da na ku je min yare ni ji wani kala kaji e bogo mun ji da daula mun sun ji da wanda zan do da shin ba ta sai da gawayawa an ga daula ga aja shin daula ga atu gashi an da daula na daula jin wagwa bi ne fa wagwa dukiya fa wago hankali sa wago mutunci sa waji adalci kashi waje da da zalunci ya waje bi na kwa ka magawar jingo wace a ripoti a kuma wago a cewa da zanaga wago ake mace ne yana gwamnati a putin place na gane wani waje ga zan doja abin shi ba gwamnati a sai da gan waya wanga gwamnati ga za su masu yin kore ne kasala kashi bayanin na suku shin zanuwa wace ma nufa ke lele da daular musulunci ya tafi mai daular musulunci ikinin kafir ko ne agowa wani haka a da kafirin ya manaji a da aluzun naji ko a da to zan zo to gwamnati fami su ga to a gada mu to musulmi nan ko ya bugo wani bata dambo ko jiga na ile yi wi ga wanda daga leadership ba nan ko gawa jihadu ma bin qa'imun wa jihadu jihadi ma bin wa dan bodan ƙa'imun ma al'a'imma jihadu wace wa jikiya wa sai continue bai bai ciji barru aw fajaru da kirki a kuma da daidaiyo wala yutul wujaru ja'ir wala adlu adil zalincin zane ji zalincin ne bi adalci zane ji adalcin wa jikiya wanyewa sai shi inna lashtara min al-mu'minina fa sawwa malam da ana mu janna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna sai kira ya mumini shegu mai ko ce ce aiwa a mai wuzari ko ya na amanu ala subhanahu ala gan aya idan bi ka ta cin falalayen jihado da hadisi mai biya ci falalayen jihado ne wa ba le gan jihadi ilimi wa jihadu ya itulabi ilimi jihadu wa jidawa jihadu waje radiya lilbidai shi jihadi wa defendi yin musulunci da ya musulmi shi jihadi wa kafin ga agwai ya sai defendi mine ya gwa ga wuta ke ma da ke yi jihadi ma ba ta ma ne bai na sun uke da hukunci wuri amma ya ji jihadi haka kawai ba da shi ko al'imamu jumatun ya wara'i da shi ke su bace gufuna ya ga ga bani san gilashi a da amira ne ya kuma yana da kukunin jama'ar tagi ko tasiri a da amira ne ya umarni gana jikinan a da kukunin jama'ar bosto shi a suke da amira ne ji umarni gana kukunin nan bari gashi a cin gawa ne ga ake ga fauda da hayani ko jiya na ku dole a da cinni political leader wani a jigar group da gashi musamman ne da amiru lọ́wọ́ ya ọ̀dà yára da kukunin ko ji gane ko ka zamani annabi sa sallan ne na zai yawo da ya agu kwaran kuma annabi buji wanda zan sha annabi lo zan su kun da ga ali fa kan gane ko again ya ku kai ku maje da bito kafiri shi annabi ga ga wuyin zagi shi ma annabi ga wuji zakan shi ma ko annabi so ko ga wuyin je na huli salmi fajna laha aga to kafin ne je guna ga da ga ayi walinci ejike eji da ilagyare jikin ilagyare ji ka mu gaji zamu yi tunai ya gwaye ta nasu koyi na gina ta jara ka fa jirwa ta yasma kalam Allah annan make kan musulaje wala gaji sai ji ji ji anabi jikin ne ya e daga su kun zai bombin shiga jihadi wani yana ji jihadi musulunci ba ko zai je lamini bomba shi suicide bomba shi a ce za a nan Aga ga ya shaidu ne wani na jihada wani sabo la tafi lahu zakum na lakanu bikum rahima ko zanen na ki ko ci da bombu cegun ba na kafiri shi ne wani wajen yana ko ko embassy ko united nations ko ko african union ko da sauran sau shi ne shi da na irin wuce bombu na in the name of in the name of jihad na yana zanen na wuce ya wuce daidai anabi ga man qatala ka zane ga ma amana wunin an sa wa kan janna aw kama fa ko diga ne ko e bogo rezu bi kafu bi e yiri wunci ji e da mu ga lugwa zan no cewa ji tabi da ta da agu kiwo a ta da agu e yiri wunci o fe jin ba no le ko ja diga ne jin no no ma wata wal juma'atu wal idani juma'a yan da idi guba bai wal haji bi haji ma'a sultan tamabbe da shi wajen wa kunu lam ratan ta bai da shi sai ga kirkiya asa ga adalca wala askiya da yadda da sun ce kuma ta shi ya yi wanda zina amuli wani jami majinai zami da alisu lati yi yau da jimatin fasau ila zikin zarun bai'a a ga sallayen juma ya gaji yanzu yin ce ci da da yawon tuba ko da sauransu a ne sa tun da zanen gajin maguta lugwa ya ke yi gugu na sai ya ce bayan bayan zamuce

aljumatu haqqun wajibun fi jama'atin ala kulli muslim juma'a haki wani wa daggen mai ta ce musulmi da gwa in zagi wuji yi da kalli da yawa ma'ana da sauransu hadisi daidai cikin bayanin mashi ya da ni? ya bugo zani bugiyar jiki a zani bugiyar jiki ma wani ci za a zai shi bayan ga jama'atu ma wa fakal haka wa laukunta wa daka a jama'atu ga ne ga dudu daga ke kawai ga gbogi ne buga e bugo asar da nan wala ga ke da rubu yi jima wani zan gaji fahimta irin asar na ba ina asar ne ga na alutu gaskiya to bai rafi kuwa kun ji wato jijima ya gbogi na jinje rafi ma amma da man da ni ne mai musulunci wani la'asar ne duk kitabun jama'atu na ko ji gane ko ta shiga a zunga manan da cin gaya ni ma ma mari bin hanbali ta masu lafiya ne mafi lafiya wafe da juma ega yi ma muhammadu bagadadi budo masalanta a bandina bu ta babu ta in ta ba shi zuma kiyar na haka ta wacce lo ko ah. alhassan ibn shawari budo to yi manna ko kun fiye lojin maya kun

thank you a ga wani luli satan mutum ne ga ga su fiye duba ɗin wani ya zaka zai lokacin jimma ina da su ta tajin wani ne ya zama da shi su kunta su ne salafiya dai kanci kuma fiye da na zanduwa magaga inda ya gode na la yamna anna ahadukum haibatan nas an yakula bi ne za alimu alai da ga ya zalugo ya dogo ya zama sai ka ya gaskiya ta ga gaskiya ga cinon ma kawai ji gane ko wata edo shi shi in ga ji jima ko wani ji idi ko wani liman liga biya lo idi ko wani liman liga biya lo jima a mitu liman wuce bane kawai ji gane ko ka da shi na gai zalunci ji shi sabi a libe ji sallah zuma a jaji ne wasu ko a ji sallah zuma ya ji sa'in eh, a jaji ne wasu wanda sabi zamani tabi zamani na da ne gogar zonon sabi makifin zamanin shi a jaji fiye jirayen amma da yi cibi na kunya juwu na ji dubu dari da ashirin amma sahabi bu sallata su a waliji aka sahabi ji kafin sahabi ba sallata su ibn qutb na bi mu'ayti ko if i'm not forgetting sayyidina na wasu kiyama ji ka sallah zumu ko ji gane ko a waliji ya rayu na sako ga inna ma takabbalu Allah inna ma takabbalu Allah min al-muttaqin da gaida da sako ne ga sako a goyi ba da ya bogo

wa daf'il haraji da rusuwa haraji mana ya rusu ewe iri ewe duku ewe kuri ko na gobe da shi na wa sadaka ce to sadaka ji mana to zaka ji wala shar ko da ya wanda ci na gwamnati ya kwaya ne walfai ko ima ne ya wuce walfai don bi fai'u ke alfai'u sai da gyara dukiya ne gyara lokunda da tagwa da kuma wani lokun da ya gyara da kuma amma kame kuma sun kasa da ya ga gono amma ya kaza da ya e, a imela sulu ya ji kaza kaza ka ya wani na da kayan na mace ya alfai'u wani ganima da alganima ganiman gawai ya ga kuma da wani soko da ɓata ilal umara ya adalu fiya amjaru ɓata ya da sha alhaji kyau alaya ina ga wani shiga shi ya da system ya zakati misali wato zaka na guja bat na gwagwabe na go kuma bat na da gwabe wanci gura tana kaji ya gaji halaye da shi na ya ga yabo ne da shi na ji zanis ya zaka yawa nga nga jinje so ka ni ga eh a ci waje wa ji kiyo wa ci wa ma dun gwagwa ni ko ji ga ku so ganimon da senta da shi na ga jike ga decide bi ma'ana addu lahum haqqahum was'alullaha allazi lakum hakki da shi ne ta ce bo ne gaji ya kyala ko hakki na ma ya na sai ba da sako sako goyen yayi ku yo ko wal inqiyad liman wallahu azza wa jalla amraka umola no su ga ce shiga na shi wodo nan wala tansa yadan min tawace ma wa gwagawa la mutuwa ma wala takhruja alayhi bi sayfika ma ci tiya ga wa gungangani bi sai eh, bi koyan wayi ma hatta yaj'al Allah hatta yaj'al Allah laka farajan wa makhraja sai su kuga wanzu jiya wai wa in wa an la takhruja ala sultano ma tiya ga wa gondo shi ma wa tasma'u wa tuti'u wa ma shi tuqa ma lamatu wala tanqut bai'atahu bai'a bai'ana mawjiyuna galu ya ma famman fa'ala zalika fa huwa mubtadi da naga ya shaga na waje dan bidiya mukhalifun umali ba mufariqun lil jama'ati umali al jama'atu ba Allah subhanahu wa ta'ala ga ya ayyuhal ladina amanu ya najai majina ko afi'u Allah mutasa ko? wa afi'u rasul lamu tutuci wa ulil amri mun bi bai bashiya yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ga isma'u wa afi'u ya gaje shi da mai tu ko wa in daraba zaharaka to ga wa ala wa akala malaka ka duke ga shi shiga to ya bane da shi zalis la wa wa jinki Allah bi kwa bi da Allah bi la rongo tiya la kaza tiya bi bi la rongo lo no bi go wa ro ni go bo ni go e eh, ne jiki ne ji ba waya ne ji ba gacin ya ga wa gobe duk ko da bindige ko da sauransu mako wale ga amma jita al-khuruj bil lisan sai al-khuruj bil lisan adde khawari da bane ga al-qadiyana ga al-qadiyana sai qada mm no ni wale chaba qada jalafa afelu so mm ma qadi ko esa good so ka'ada wani ke wafe da abiya wani da bude ga alkadi yana zuje ga alkadi ya zayi dambu a yacce ya da mulki da shi wani bai kaya kuna ko yana ko amma hadi a ga safe a daga jiji ai bai mulki jin ba ta ta bo ya safe ga zai ko yana ko a tare da ta da go amma a falo a sunna to da Allah bin ga lo ana sai kiba khawarij ya so mangala ce ga al khawarij al qaidi awarij na je shi don aji masiba ga to ne la bindiga ne buki bo sai nan ne la bindiga ne waga ne ga la bindiga ce ko la ji ganewa wato spokesman ya wa yi ji ga ne je shi don ci ga ji wa zai ne mu wa na ko ba ta yi na jikiya ne? Ebe shi ma kuga ji salinci sai mine ya suga yi na gaya jiya da shi a kamata kunu yi walla ne ko a mun ya ga sai mine ya suga yi na gaya da shi ja ya ga da shi na ji zalunci nan ya ga ji ba da su yi ci ya tace ya bo ji ya ce lakin ya makwabci ci ya ce da to sai da ji ya ci da sai su yi ci ya ci da to fara ji su ba ba su yi ci ya su ga da shi wani gina ya amma ya suga shi da da shi zalle da ya sha sannan ci bi na ku sannan ya ƙaza na biya na kai sannan ya wuza na amma yan mai yadda tuwa wanda da su ce ta ebe ya caki ne in ya caki ba ya ce a caki ya manta ya manta ya caki ne ya ko makwace makwabci ɗaya yabo ga jikin na musulunci wana wace ta ce ba ta na kun ga a tsoke cikin gani bi ga ko za mai ji duki ya kun za mai ji kan za mai giri ba za yi ne za mai ji ba ta nga ya ce shi sai ta lai da ciga garibin da ci dana ce ina kun ta ta ce mun ta sai ta sai ji a labarin yamma gatu ba ji ne ta yi rafi ko sai shiga da shi wajen labarin. ko ji gane ku ngo wala ta khuruj ala sulfani ga ci ga wa go da shi ma ebo ki bo ebo ni wo ci ga wa go da shi ni ni wale ba ni mu ba ko ne ba ci wala go wadi akuriya ani ale maga wasu ruwa ta talkauni al haudu ko ne ta ci sahabe shigan sahabe ja ne diga bi daga ci ne ji zanin cince tibi na kuna afala nu katilu ya agwa ne diga la ta katilu ya ga agwa ne waye bu adini a musun ta kwanin mamudu no ngo diga na ko de de ga ci wa magana ga wace ya dagu wai le ga wasu a shi shi fe chole eh wa shi fe chole no nga soja ku tiya de police ji de mopoji da yi, defense da sauransu a àgbo ẹ̀tọ́ dàmú ce àtúbẹ̀rẹ̀ kété wọn àti ko wọn ni bà nẹ́nu ewé ibi tílé náà bà nà àti adóbù rárá páyì dukiya na yade wunci ga ya sana zanga gaji kamar in ga ku dace makamin ga ko duk wani yade shi gina yade shi ja dukiya gwamnati ga da ma ji gida da ku ku ji ga sai ji ku mu ku salatu ne yamma wale na ji ne sabana wani na ji algeria ne wani na ji somalia ne wani na ji afghanistan ba ne wani na ji ka nigeria ne ko ji gane ku ya bugu wa alaiya alkuru da ala sanati wani kiya in fiye koyan alkhairi ko fi abin nan alwaba ya zai wayan amalaka sultan man ga da ke da shi ci in ga da jiwon foro bi amrin huwa lillahi mafiya bi umarnin da cinan lembayan sa koyo ne ba lai salaka an tuti ahu albitta ungoyin ya wani ga mito da shi tiye ga wucuna ba lai salaka an takuruja ne amma ga ce tiya ga wagumo wala tamna wa hakka wa hakki magala kan mu to ga da shi shi shi annabi sa sallan yana ta ta li makhluqin fi ma fi yatil khaliq ko ga la mito alita tiye lembayan sai ce mu annabi la ta illa fi ma'ruf eh la mutu da shafe cin kibo sai cin bolo bolo a ci ba hmm good so ga bi da cin cikin foro da za ka gani sai fige ko da za ka da yawa za ka zajaya haka zai ji ina liyan ba su kwaje mai na daji mu ibn la ta ta lima kuma kin su ma su yace al khaliq amma to nan mu wallahi to munin dole gade da ya tuwa gida wa jikiya wa alami tuwa ya wa ma ga ya dole mun ji fari da wanda suka ga ga wa sai da goma a annabi e da wa nabi wan hakki mu suku ya azakawa wallahi juma sai jindurin idi sai leburin azun sai sai gani ko ji gani ko sai juna siya sai babawuyu da sauransu hakki wuce nona ta ce bane sai la hakki cin ko ji gani ko wa ga ta cin dokun don don bayanin na shi illa man rahima rabbi we are good in isi ji gwamnati ta ko da shi ko ji yana ko amma ki na ta gwamnati ta ci wani ita ya ma wa ji sallah da fondo e sandoro o melo o melo tumba o man ci wuce ya? man na mai lokacin makanta na suku wace wuka ta mai ci wuce la ranar shi lafiyar tumba lokacin gwamnati bibin na ta mai ji kyan mai ci wuce ya? ku yau ko a takada ya kube na a gaga ya gima ya shago na umarciya umarci wucila a cewa ke labe makanta na ga adon na ga ka yi balo da sauran ka da wa ku da ya gbonin shago na ko wajen ya. Eh, cikin age yan kalenda shi da sauransu ne sama ku ba da system ya zangi da sauransu na labe ga lawo kaka yi primary school wani suku wayan ku da ni ya la ya gyoja kuma ji kya kuma ci wuce yau ya ka hakin eh, da shi gwamnati da ta ce mun wa wala ne wajen bayani wani suko ji kya wajen sana riga ka tayin tsani ku ci haji daga har da saba samawa ga a gwani ci laki da ji inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wal imsaku fil fitna e zamulun nga gada fitina ma mo tsayo ga gada fitina ma sunnatu sunne ma biya na dabadin lona wajibun luzumi ha na dole ga alabuna fa in butulita amma ga biyo mace ne fa qaddim nafsaka wa ma laka duna dinika ko a rayuwar commit da dukiya waya ma ban biya dini wani wala to in alal fitnati ga tu zuma ya ce fitina ma biye jin biya goye ma wala lisani ma tu zuma bigin tare ma walakin ukfuf ya daika amma ai gon dan wa lisani ka bin tare wani wahawa ka biyan mai wani wallahu almu'in Allah ga yace na majiza muku na ta ce wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa su da fitina na nga be dabe wa ji zai ji zalunci na kawai nga wa jiki an nga wa diyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga istaizu billahi min alfitan e ba tsari da tsoci da kiyan bi fitine annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ko Allah mai yawa zuka yi azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnati lil mahya wal mamat wa min fitnati masid dajjal wani ne kwata lawa ga kiyan fitina jikiya mm. fitina ja ya e bugo e ku gonda fitina uji daidai zanewa mulki zanewa mulki ya ce sun zane ga zane wata zuma zane ga zane wata zuma in na jibiriya ina a kita da filfitina ya kuma ya bayan kabilancin nufi ga bari jini yi ija ko ji gana ko in ci shi biyan takwe jini kaza ya sobe ma sabe ya sun ko ya sobe ya kpe ya sun ko ya sobe gilalin ci ya sun ya yi na jikiya wasu sun mun ji daidai ya ce asabiyanci annabi sa sun ga la asabiyyata fil islam kabilanci da asabiyanci mun ji kiyaye mun da ya musulunci ba ko ya zabe shi wato gaskiya ita dai wa independence yankin yayi wa from the main content na cici ya ce sai ku kuma fi boye boye mace na ji a ya kuma fitina in gayi na ko ya zabe shi da na ga apc da na ga pdp ko da yana ko a ci amma da naga da bala zana rungu la zana tsukula tilla zanna cini la zanna ibi la zanna rera la zanna bindiga la zanna barele la ina ji jiki a da daidai a miniki talifit na ce budan ko da ga ti ya ga ya lo rali ji rali ne teacher ji rali ne lawyer ji rali ne kanza ji rali rali ne labor union ji rali ne subsidy ji rali rali dai shi ne yi ta ku ɗauko ta bayanin zannan nan zannan nan na hundi kiyaye hundi zai da ɓata mini kita da ke wuri. mun addini ya musun ta suɓe ta peaceful demonstration ya demonstration sai ba mishan ya ba ya wuji da zanen musun ji ɓe demonstration ya almuzahara ta musun ji jana su biyu ko ji gane ko e eh, bune ya dai ga ci ga ya ji muzara ya na ci ne ga peaceful ya ga ku ɗauko ta ba zanen shi da jiyoyi kashi peaceful ba ta wace idan ji mu. ọjọ́ àbẹ́lẹ̀ yẹn yi, tiẹ̀ ya gbọ́ sọ ẹ̀tì ọ̀dá mẹ́tì gbẹ̀zù mẹ́bọ̀ tó kó lẹ́gbẹ̀ ayé ọmọdé yi mẹ́bọ̀ ètò lẹ́gbẹ̀ zuma ọmọdé ya mẹ́bọ̀ bbc dẹ̀ ayé ọmọdé fìzù zuma aláta ya ọmọdé fìzù mẹ́bọ̀ aláta kàmẹ́ni ọjọ́ da wọn mọ̀ mọ̀síbà kama. yẹ̀rẹ̀ ìdí àti nọ́ọ̀sì kó da tó ẹ̀kọ́ kan lámẹ́tì dẹ̀ zànú wọn wà lálẹ́ àtìlẹ́tì lẹ́yìn lùgbù dẹ̀ àtún ko ya ci wanzu nufin ya ta gaskiya za su jawo bomi nan ko a ga gwamnan na jika zai nan ta yalan wacin mulki ya bata ki talifit na ciwo ko ya kuna raji faruwa tsakanin musulmi shi wani eh, kadiriya tijaniya sunna shi a kaza kaza bata ce zuwa yi na jikin bata ki talifit na tijin na zuji ya zo ya buya ya yi na jingalo gato wal imsaku fil fitnati sunnatun madiya alayhi sallallahu a wasallam fitina jabir dare كشتى الليل المظلوم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا daga atin ba lozu mumini wace ba kafiri daga atin ba mumini wace lozu kafiri da sauransu yanzu jikin yanzu ya buya fitina na kaku Kuma fitina ga dabe na dokun gangani ga aduwa bai ko sai ji ibada a nabi na al'ibadu fil harji ka hijiratin ilayya ibada ji da lokacin fitina ke da na jinjira bi ba ni sa sallan mu wani lokacin fitina ga da bai zan dole labi zai wa ɗauto ka ta wa pọ̀tọ́ gan ìgbìdẹ́ mọ́ ọ̀pọ̀ ní ọlágbọ́tọ̀ kúránú ara wa pọ̀tọ́ tó àkàrà láti gbé lóṣù nípa jìnbí ara ẹgbẹ́ kí wọ́n wà á tẹ̀lé gòfin sínú ọ̀nà ẹgbọ́gọ́ kí ẹ̀zù jìmí ní kànẹ́kànnà gbẹgbẹ́ sókún záàmà ní ẹ̀fẹ̀ tí ṣe é de káfùl àzá ẹ̀ wọ́ wọn náà pẹ́ẹ́nù wà lágbàjú náà ami son wada ɗaya na wazan tiyana abi cewa wada ɗaya ba na wazan rana o ma ji sandoro bi na kuma o ma ci o ma ji guma abi be ci ta ce wani na da bi hanyar da na haka gani ga su bayanin na kima da ta ce ce su buga kya gini sallah azum ibada qur'anu ba azkaru ji da kirkilo da sauransu gugu da bayar da kan na ya ke da bi ganci zuku ga tuzuma da ni sun yi ma tuzuma da ma tuzuma da kun dore ne yau za mu ce dan wa tiya da jani amma mu ga sai sai biye message shi wa saku bu dan ne ci ga sai sai text message ya zaje dan ne ga sai ne da sai fuwa ta zaka da wa malhalwa ne wai dan bani sai ka na gauto da wadare su bu ko ji gana ko dan ne ci masu ga sai wato ta sai sai e kiyo su ne ci shara da e na kara tuzu mabiya kun dure mu ta bune mu ji wani amma zuma na wai tunan ga ala zamu ne sabo na ta ce ga da ka gun jida da kaza tun zuma shi tumba ko lokacin fitnan ci sun ajo shi wanda ya babu ya jiwa a kalle ba bida ajiyon yin fitina wa ko an fusa su wa wa alaikum na rawa ko duwan nasu wal hijara amma sai da kiyaye ya zo bayana lamarin fitina iza alfitnatu iza aqbalat a rafa hakulu alim fitina gai bai kaji na man majajaɗe yan na gai na fitina wa mai bugu aluwa wai za a di barat a rafa hakulu jali fitina wacce maga hajji zo ka mishi hajji a ah, ashe yana za ka sai sai ga fulanan gaya wani wale da na wale ya bai jina wale ya zashi hasuwa wale ya kaza wale ya wasu gala wale masiba kaza ja wale kaza kaza ja wale kan bani ya jahilai da kyau da yana mai bicu na jisiya ne wajani àmọ́ mẹ́yì tó yàn bẹ́ẹ̀ bá kó mẹ́yà sí wọn yẹn náà wà mọ́kànlá wà mọ́kànlá rẹ̀ ńlá mẹ́yì tàbí kí àtàkì kì precaution yàn lokacin shigan jimar suku yi zamanin kyau lufe zane je hakuri na ko ji gana ko ebogo rowa na tu in alal fitna na tu zume ce fitna ban zane ce yadda mu ba ni zane shi ba ni elamu mi ni wo mai fayin gwanin wale wato zuma kai fitin da nawa ko abuwan biji kan a wale ligi wuce ware a fai fabure wance fitin sun ya ji mamaki mana musulmi na fai fafin rawu a fai fitin wani wala kafir bezo ce zai zato buredi ina da zai na ne da bugu a to zuma kai mu ko a ga wajen supply kaya ko wajen yana ko ko a ga wajen supply bindiga ko a ga zai je juna da supply da petrol shi ne wa zai ji ka zai supply da information yin ko ga yi computer engineer wanda technician yi yanzu ya zai yi lo tun masu ba wancan soft ne da ce musu mijana na tuyen na jizu ma a ba wani abu ko da gwe ko da musu ko da yan dore ma ko ji gane ko amma ibn zalmici yana laka zalmici su gadda wani zane ga kharijin khabis ne tafitin yana zalmici abu taliji da wani jaro ne da wani shahidi shi da wani mujahidi shi da wani baji ko baji ko shi da wani wai ya gari na wasu wai gashi ya su kufi na zanen shagon ya mutu ya ta Allah ya yi. ga wal kafu an alil kiblati ay go wai ke alil kiblati ma'ana musulmi ko la tukaffir ahadan minhum ga zan do min abu kafiri ni zambi ya muzunubi no jinoma wala tukhrijuhu min al-islam ma wuce musulunci ma illa an yakuna fi zalika hadithun da hadith gabe daga ba ne samu zaka zawa zu musulunci ba fayyarul hadith kama ja kawai maza hadisi su hadisi wace wa na dokin mu dai ko wa kama ruya bikin na wayu da nan wata saddiqa bi ummala wa ya gaskiya wa taqbaluhu wa mala sun ce wa ta'lamu annahu kama ruya wa mu dokin mu a nahu misali an tarku sace gwamnati sallah wa shubul khamr bai sun yage wa mashi ba zalika au yabtadi'u bid'atan tunsabu sahibuha ila al-kufri ko ya zabi da na jiki na na ji zane je ban ba kafirci na wani kuruji min al-islam ko wajen musulunci na wattabi al-athar fi zalika wala tujawuzhu amitu ki amitu asar ya ci a ga jiki ma ga bituma na wa gan gwagwa na asali musulmi man shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa ko an yi aiki da zari mutane ga sai na sai Allah mai yake da hannun mutunci su masallaji umar zofe umar zakawa ko umma lutu ajin wani musulmi hinna man salla salatana wa taqbala qiblatana wa akala na an gani sallah irin yayi jiya wa alkibla yi ko umma jiya ne sun zalake musulmi <coughs> ku bani annabi sa sallam zamani abilu kunda da yani zamani sallallahu alaihi wasallam sama ci ko annabi ga sama ci wa wala wace mu la ya Allah ga ci wa la Allah ga bi fari yani na waji gani ko mm. ya gogo ga shishi in <coughs> zai ji sandon sai da zamu ci wuma ko ga wuwa zu musulunci ma ko jiyana ko inda gwa a gabiya yawa ga ngo izarelo eh, to ka bayiri lamaru <coughs> da gwaso shi ko ga tsoci da tuba ja wa ba su ko fadi wa ba su ko mijiya in ji wa zaba ya eh, ji dabo ne wata da musulunci wani ko ya shirka na Allah ya ba ce ya zo ji na ko da bayanai dai Allah da fiye na wakil islam ya ce da wala na musulunci wani amma to su kai da gai to kafir cilo ta ni ayu kafiri da a ta mutu hujjaji ko a ga aga hujja ba kuna su bina ta na basa rasula ibi masu kun waye mu wuce ko ya bane na batna ta kafar a kafar da ga kiyo afircin cikwa su sibabul muslim fuzukun kitalu kufur ta bada ake taɗa kufur don tilago gasa wani wazo sun ci ne no again baka adaba aga fosu fosu ci lokacin kafirci kun cikin daga kafirci ne a yi ga kiyar a yi ga kafin rabu yi lamar ukura wakar bai mutuma inin imani kuma a jikin ba ta ba ko a zaka yi zalilin cikin kafin cikin gaskiya a gaba wancan wazo musulunci no ko da ba hadisi yanzu fiya ummatul khata wani sai wani mastukrihu alaihi shi ba ne gadda na ke na ke abu ko da buga wani wale ga ya tafsir ga kwaron da shi ga izu gashi shi zai ji sallah wanda yalla da sauransu ku fiye kwazo musulunci ma amma a ga musulunci ba ya ba ya musulunci ya zai na musulunci wanda mana amma ta sun ba da ta'ofur shi wata shirya shi wani gumi ko ana jima kanu gaji kima ga dabo mawanci kwashi ma daidai ne nan ya jima kanta ja na da ba ji kato awa na sa na da ba ji kato amma yanzu duk gwamnan wadda ya eh? jiga your excellency ofe jirida wadda ya jiga ba ga washi sai jirida wadda ya jiga kaza kaza ofe babu wani dalilin eh? a rai ma musulunci kato ta shiga zarga ɗaiɗi kafin na zo musulunci babu ya gannada ya ya salla ya salla luwa wacce ga ya ya salla wajen salla ji duniya ko ga ya fiya lalli zane ka zo musulunci ko amma zanen wa salla luwa silo silo salla wa salla idoli ko amma in ta hasa bashi da jin zagi na wawa kóhun dà sí ne tìlẹ́ Ko kóhun abu bo nǹkan ci ti jà rẹ̀ ńlọ ni zaniga yi tariku salati amma wajen jihu dan ya yi bukka salam man ya da cin da bai cin kasu ciwo zanu ce kan wasu musulunci ci ce magamajin musulunci ba wajen gana ko amma ya zaga sun yi bin ci, ko sun je ko dan ya ci da sauransu kawai ya laila a lallawa jikiya muminin bi imani fasikun bi kabirati

rasa kuga a tangu no gaza ndoro a tangawa rasa kuga ba ga fara da ga ba ga fara ba ba kafir kafir ne yuni ne ma mu ban kama ko nan ne sai la ga ga wai mu mai haki dan bo ga ndoro a wuya andoro ne wuya fa mu mun ka ba ga ba aga wai kafir ya ga ga ne babba dala bi na fakkiluhu hawariji mai ne ga ne ya wuka ne ya wuto kafin ne sali ne qatilul ladina yaluna kum min al-kufari wani ya jido fi kun yalza a zanga ya ce mini ka afirka ga kayan wube ya zo da bugu ya lega ya nan nabi sa ga ya dai laigo na shi kin kashe ya dila dan doro ba su kuma ko zan ci ga da ya su samanci wuji gwamnati ja wuji wuji an su kwa wannan wa ku musu musulunci hmm. to zanan mai ni ba ta kwana yau ni su ko eh ƙarfin na ce gwamnati ne ma a ga gwamnati no ba ka ga gwamnati sai jibuta wani sakwa jini a jibuta ngala shi da jini da ko gwamnati na ce maga kofa ne yɔ. a shi kafire ne bautan kasa ya wani bautan allah ya ga bauta ba abun na wajen ibada ya ji nisa idi mai ji ko ta aya n wà lè fi kí wọn kí ẹ̀dọ́ nígbà àmọ́ kí ìyàwó ìyàwó jíjí àárọ̀ wọ́n jù fíà ẹgbọ́gbọ́ ẹ̀sùn bìtí àfùgbẹ́ lọ́mọdé wọ́n ti ṣe ẹgbọ́n náà aṣáàrò ìdọ́mọdé lábàtà kàfíìrì náà gàdá iká àfẹ́ owó gbọ́ndé ìlú náà nínú ọ̀nà làwọn náà hìlú náà wọ́n láwọn méhìlú náà làwọn náà gàdá iká àfẹ́ wọn gbọ́ àgbọ̀n dé wùlẹ̀ àtàtìyàn ẹjú òṣùwọ̀n àdúrà àdé kọ̀ńtró ga da ya kafa yana wa gada zan ba ga farawa ne rabbi fili wali wali wali man da kala bari ci ko wa ga da ya kafa ri mana su makabartan musulmi shi ba a ba ga farawa a ba duwa yawa a ba rama yawa a juma badala je da kabaro ma za ba jin alƙiyar ma za ba jin malu na wa ma wani bai khalijin na gwataya ya nin muhammadu ya gwata ya alkura mai ya ya ba ta da na jan fannin ba, ta fahimta shafa'atu a shafi'i ma za mu ke lutu alijanna ya tuba ta maki ya gyan wale ya da yi nasarar ya bai shi sai yi musulmi ga kafiri babu ya dalilin dogon, ya wani fitar ne ma birkiti na su algulu fitar fil da mini yana ji mauna ko wa wala yuhibbu salata khalfa ali al-bida'i ngan wa gan wa sallah yin bida'i shi ba wala salata la mamma taminu umma ki wa gan sai sallah ya da ga shi mina bana wani bidiya jiri ne bida'i ga da bida'i wa gida ne ba kullu bidatin dalala bida'i ba kai go ta kwa ne ma kuma ki lakum dinakum inna ma dinukum ya wa atmamtu alaykum ni'mati wa ni malada da dukkan islam dina ko imam malik fa malam ya kun yawma idin dina fa kaifa kun yawma dina ne jadi so an ta ga jadi ni yin nan nan ina ga ngo diga da ko idi aja amma ina da bani a sabidiya ya ba ala dina ni na ina ma dan bani ji a de ke mi ke twana amma ko ba ga da wannan ina ma dan bo tuma jahiliya yo ina ma dan bo gaskiya jin ne bugo ukun ja a jiki a aga bai da zakuta a cikin bidiya da bidiyoyi ya akida bidiya wa wajen kamo ya ji fi adini suka sakai ai kama ta wujajin ai zalu su shuba ta jin aka zaka zajin ko ji gane ko inda mu goto tsawon ta gwace ka mai tishin mai jida wani yadda kan doro wale zai gai man koyan suna bai doci da nan ngwa jikiya ngwa kauga tsuwa jinkun sallah ya bada wajen musulmi yana ne ya bude allahu zai daga zanna wajen wani innaman wani ya ga namu ga wallahi shi ba ta khalfa lil bidai na wale ga abla ibn umar wani sallah zuma hajjajo ko sa'abi da bane ji sallah zuma wari jona sai na wasu usman zuma zan da shi na fefin to gina ko gamba la kida sun to jama'i bata ga wannan rasulata khalfa kulli barrin wa fajir yaji sallah zuma zagure ne ji sallah zuma ya da daidai sai ahsanu aga sallah jiye falakum walakun a su adila da su madila da wayin a sa'u ka a majiya masu kun falakum ya yi adila da wa alai masu gama jikiya a su gama a jiyayen wuce ma ke ka gaya ke ja na fiya wuce ke gaya ja jara wacce ke gaya ja al'abu mafi nani mu kada ya ko yana ko imamu amur ibn hanbal to a ya ne ya sai ba sallah ko yana ko ya su ne shi zamani imamu na bula ci sai ga ya halukul qur'ani na a cikin ta zalunci a sai ga alkurani makuluku wajen gane ko bidiya ga gawar galimin gaza wancin sai ji wani bayan sun imam muhammad ga to sun ga amirul mu'minin the same as sun ci mazan wa imam muhammad kada ce ji budala da sauransu to sun imam muhammad na sai ga amirul mu'minin sun ga yabo na wa kada na mai ji da wani bidiya ne tun a gashi amirul kafin ne ko a je da bi mulki aya ya ba sai ba ka sallah mace samun da ya bata nuki yana Allah kiyaye mu sai insha Allah ta'ala ya ka tuji san so abun na bane ga daidai nan Allah ya ba mu lada ne ga cin bicin Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh